الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inir ko subhanahu wa ta'ala sabu kanir no dama anir kab lokaci wani na kandir ko subhanahu wa ta'ala ba ir ko de tiral barkanta din cewon de ngode gina kan gati bulugul maram من أدلة الأحكام إرغو كتاب الجامع إرغو باب الرهب من مساوي الأخلاق والبند الترهيب من مساوي الأخلاق إرغو تنو ويشن دي إدن تابون حديث زنبر فود قد إهنزا ترى ترقيم فورا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه رواية فورا فيما يرويه عن ربه حركاغ فل غفن غكوغا نيمو نيجي فيما يرويه أي كاغ فل عن ربه غفن غكوغا قال أني يا عبادي يا أيتمي إني حرمت الظلم على نفسي أيوه aina tonye harramandi ay bonga waja'altuhu bainakum muharrama aina tonya dan agate aranda kera gamara harram hari fala tawalamu aran masikar tonye aran masi kera tonye akhrajahu muslim imam muslim ngano na haditha katare mana agoda jasantaira agoda mereira kan sibori ak tawallum tonye borom boray tonye wadin sa sheikh al islam ani yambaghi an ya'rif anna hadha hadith sharif al qadar azim al manzila hadith kukuno kan ago 40 hadith ara ago hadith kukay ra kan go 40 hadith ara al fagana dunguriyan di irsene mahallu shahid ongana fil lesse amanka ta hadith akul hadisa jara gono ne wo shekul islam ne hadisa wani aga hagu borfo kulma bai hadisa jerono kan anan zumba ga beri wali haza kana al imam ahmad yaqulu huwa ashraf hadith li ahli sham imam ahmad gane sham bore hadisa kan te se darza ga bisa hadisa kulnga no gatu wani وذلك لاشتماله على قواعد عظيمة على قواعد عظيمة وأصول الدين وفروعه وآدابه لما حديثنا كأمرجو ka'ida beriyan regal general beriyan na morgo da addina wani aslai agin cawandi tauhid di no wa furu'ihi da shari'a gale ay kan manti aqida wa adabihi da mana shari'a wani lalabai Allahu akbar ya dinga hadisi wani dai a girce wani kan tonye sibori zan wani sino irko subhanahu wa ta'ala ni inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a wa la yadhlimu rabbuka ahada irko yo asibori tonya ifokul ni koyo asibor fokul tonya ifokul nangu fawani wala tudhlamuna fatila wala tudhlamuna naqira isaran tonye da fatili kini fatili geti dinna dabine izo gureizo feri nigi di takarda zakaina e fo kan gwaga transparent fo ikware fo ni fatil naqir dinna da bina gurai zo bare gina din kan gondo gusi zo din kunni ma bare banda nigi tombi zakaina e zo fo buton yi zo fo to ngati naqir ba wadin kini isi borton yanda yadinga irko ino bumbo dinga bonno na tonye harman dinga bonga wannan gace birko si ba tonye asiyar da tonye zama huwal adl irko gace adil tare koyno ka aadilino aga aadilay allahu akbar waɗin irkwai na koyna to ñedan irde cara gamara aga te haram hari haram no toñe a suɓore o ku kandumino babor isono dinna toñe ir gin ga alhako kani ga ba ni wondano dinna toñe ir gin ga alhako kani ga ni goyzono din natoye irkoy ga ko kani ga burfu kul kanno woni hadno kan a hadisa ga ce baka ka irko subhanahu wa ta'ala dinga bonno na toye harraman dinga bonga yi dinga hina aga hanangu fun woni ga amma ana da kinga bonga ana teno ifo se mana adil tare tabbatan diyansi amudu dugi caba ka nga siba tonye nga da tonye وهو كمال عدل كإركو سبحانه وتعالى أونا عادل ترى أكوبي فالله تعالى لا يظلم أحدا إركو أسبر فوكل تنيه بل هو حكم عدل محسن إركو من تكلا تيتكونو كانغا عادلي كانغا بورينت وحكمه وجزاؤه لعباده إما فضل لمن عمل الحسنات فيجازي على الحسنة بعشر أمثالها وعدل في السيئات zi ala a bi mithliha zama irkwai a cito da yi bana kaga te inga wani tamai sai kul adiltar tarai no go ara imma irkwai mabaka charaute inga wani tamai sai barkan na gwai hannai te amma kai banau da gwai hannu fodin na tima lablabu nisa sai labu yan wai amma adil ka kaga te ni sai merai do hare mai mero na te matakancin nin te yadin cin na kai banau da asa labu-labu Allahu akbar Masu ko ne man jaa bil hasanati falahu asharu amthaliha ne wa man ya'mal min as-salihati wa mu'minun fala ya yakhafu dhulman wala hadma boku kan gwai mutun gwai hannaira aga teki mandiko an si hamburu tonye kai igida kinga bo hay kinga mante wala hadman am si hambur mo zabuyan nutun agwai hannaira isai kul zabasi agwai hannaira Allahu akbar yadi no hay kul kanga ti hari mero isir ko sifanda zamir ko ga hanan funaga hadisa ga ti dalil ga cebkan to ga haram aga meri wadin seno ir ko ina haraman ninga bonga ayega haraman ninga tamaiga asi hago adama izofoga amingu bumbo fundo tonye sonkufa atana fo fundi tonyeya warmo si ni fundo de shirku zam din na shirku teni nin fundo tonye wal irko ko ten dinna teni nin fundo tonye zama balawo da gurzugani bonnaga kan ni fundo bonnaga ka kan din no tan fo tonye a almanora wala kurora wala wani burkintarara ago ira akhzu malil yatim ala tumi ma almanota ganwa wonigo ton ñeyra awil mumatalati fi adai huquqi nnas ma alqudrati ala lufa wal bindenima garaw jindayte ga janga bore alhakayno ise igina ha ni gondi ina kanga banani mu wongo ga bana to wani kulgo ton ñeyra matlul gani zulm yadin no aw zulmi aw zulmi al ajir bi adami itaihi ujratahu aw al mumatala fi adaihi wala sufuraize goize apprenti kan ni sambu nimi janga bana ganu nga alhako wani sobai ga murayyante a banin dora da sobai ga forun da lokacin wani mu halka son a goton yera kan subori ibn rajab alhambali ane zulmul ibad sharrun muktasab ane inna da mai zai irkoi tamai irkoi banye itonye yango mantikal zari no kan borana sambuga te goy li anna alhaqqa fihi li adami matbu'un ala shuh Zaman an kaga di adamai zai yan alhakuno ka adamai zai alhakuno din na tonye adamai zamo irko ina takano a tabi'a borno kan gaba bakhila tare hay kan wasa sano borfosi asinga la kono borfosi fala yatruku min haqqihi shay'a adamai sinan gal hakora hay ku ka adruano dine amana ima nan agre a wani wo pakesion so masambu dai mine borne yanika inin te directeur général inin no indemnité yan inin no avantage yan da imkanin se to mihin suru ni avantage idi iga ba im zabiga o oh, mahin suru ni ma ni di bora gani a ah, two soft avantage idi imfande matki goda amma siba anga alhako imata anga ga wal matadi wani adam izo tabi'ano to kasi ba iminga alhakota ningi mil kendo hani ni koy nima alhakota mu amne ngini ni afa ha gani ka daidai ni ga ya se tuno din kan bora kul gonda bane ngo muradu to ni di wani sene bon mo siyarda go koy de bor foto nya hari ir koy do la siyama ma shiddati hajati yawm al qiyamah alfagani wana wana binde borai gondin ngai goy goy hanne ngai al hakaydin i wani muradu kendo hane fa innal umma tafrahu yawma idhin idha kana la haqq ala waladiha wai kayan doha hane nya aga faraha dini inga gwanda alhaku kan gi izo ha ga makani no izo gunda bo aga bai kan kundinga na alhaku ceci ingo ga Allah sai ma Lita li ta'khudahu min inga mudugin ga alhaku ta aga wa ma hadha fal ghalib To adh-dhalim tu'ajjalu lahu ba fi duniya, wa in umhila gamar ganda wani kurmo halga kason ton tonyante Irkoi ga gurzugai handa sai no za an yara ba da yin irkoi na dugunti to kai ga batu tonya din su dumi o za andun yara tonya go haira ka irko sadan borga garo nim koi da za eh, kayen do hani an dunyara nim ko gorga buda bonga da bayrala za an yara nir koi ga boray din kan ni tonya alhakota iga hanni ko kayen do hani gidi o kan jasodi matkir koy diyani inna allah la yumli lidh-dhalimi hatta iza akhazahu lam yuflit irko tabaraka wa ta'ala aga dugundi yante no tonyanta se halwa tikan kina di. asikoma thumma qara'a wani mandir koy diya chaw wa kadhalika akhzu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ya cinno ni koyo dira goda watikana kwara bore yandi dingai lo igite tonyanta kan dingai funde tonye to ni koyodi yangodin aga doru aga sandi Wa man salima min zulmi ghayrihi wa salima an-nas min zulmihi faqad ufiya wa ufiya an-nas min bor kulka irkoynin hallasi dinim sikoygu bor fotonye ni manintana fotonye irkoyna boraymo hallasi manintonye akiki irkoynin hallasi irkoyni nobani ni hallasi go wada boray boray hallasi go wadani adin gawane no borgo wade nim ste barkanga bor fotonye bor fom sintonye padi senoni di aka addu'a ra kan borga tewa tikan nigo fatin kwara allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alai nigin ware ir koy masai ta aiga deniga daymo borfo tonye wal binne borfo may tonye wani ni gir ko ware zani go fatin kwara susu bay kul cool. dinna te modi irko ba irko ngin batu ni subor fo tonye bor fo sin tonye wani se tonye akokora sibori alfaga ni wala fi nihayatu zalimina tonyante ikokora matano aciada an dunyara wo koy ga ha bon ko ni tonyante matano ne banda wo koy ga ha adame ze jabbare i tonyante matano ikokora banda ikokora ga pakaranti ikokora aga borhenanci wani wo irko wani al'ada no irko wani sunna no hadis wacin da iyanta hadis zambar fodi zangu gudu ita ce ana bi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghiba قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره وني مهلك سو أقودا ميريرا كالفقا كترسي ما جاء في الغيبة wo kan ka cineyra ciney mo go da mereyra ago zunubay kiiga ba irmo moreyra al umuri almanhiya an Irko diya sallallahu alaihi wa sallam sahaba sahabay go goro ani se matka abu hurayna hadisa filla ani irkoy diyani sallllahu alayhi wa sallam atadruna al alsilama yalla aranga bai hay kanga ti ciney mana goce ne mingono berai wani go annabi uslubu at-ta'lim wa cawandi yan wo uslubu wora astun kaga sanniki da yakin an foyen aga na hayan no gina kangana ino da bore shi hayan wato tu wa ba iga lakkal dan tu yongo se aranga bai ai kan seni igene cinayi larabai ai kan se igene sai se ghaibatu zama aste bor borbandani gati min al min ifam wati kan ni sino ni gin kinai to dir ko protein gono igogin lebandi wadi wo shatam ni gina se wala asab wowi do sobaya wara gogin wowno din go gora go gin lebandi amma din sino agogin lebandi wadin cinai no ko kwadiya ana sai. irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ne sahabai ne qalu allah wa rasuluhu alam irkoy dinga diya wono bisig ba bai kanga ti cinai sahaba ki gibin gai mudu bere annabi ga ba iga haya bai istu ngine yakin da kin no bayan ga kadai mine irkoy dinga diya wono bisig bai zami ba annabi gingai no bere qala annabi ne dhikruka akhaka bima yakra fillemo kan nigite ni nyak fo sina se dai kan ga konna nga se nigine mana nimin ya fusina filla da kinai haikan go aga man to kan sai aga fa haikan dai go aga tabbat kan no kan go aga ma ci asino ga lebandi to ne sai ni gine kinai amma da haikan go bora gano ni go ga ci zamu yamma ga sai wadi suna sai kinai wadi wa matitali no leban ma yamma ga wana ngono ga kinai wadinsa se irkoyɗi ana alfagai fulan zam wani wara sin da bore micar kako a mana do haray bima kira ɗay kam bora siba ay ku kan bora siba ga saban a wani addina rano idin leban da ga ta sai lebu wala an dunyi misai rano wala hamo rano wala almano rano ni ga lebanci wala almiyala irano nugo ga lebandi wala iza irano nugo ga lebandi banka ara kaga danno nugo lebandi wala karo haroro nugo lebandi hay kul kan dai dayginde bora ga kanga tase lebu ya hari akulugo furo cinera ngano qila alborfoni aita in kana fi akhi ma aqul borane yayir koyɗi ya to ay labarandi de irkoy te haya kan ay go ce nya fo sinara har no kan gono ai siga hawaga haya ka te din dai ne go bandin da asino mo qal irko idiyani in kana fihi ma taqul faqad tabta da dai go haya kan go ci a gadin kan asino go ga tere da tarzama ci hakika ni wan zabun man tonton to wadin dai giti go ga ci ne wa in kana wa illam yakun faqad bahatta irkoyte a kan ni goga da ba a ga lebandinda siba ga funa ga wadi wani woni hawa gano no bo tanuno wadi o zunuba berin ɓerinde cinayi subhanallah na tari dumbo bo ga wani a zunuba ga beri gumo hadisa wo hamburan di go funu cinayi ga a ga cabin mo cinayi go minal akhlaqi sayi'a التي تفتح تفتح أبوابا من الشر اغو دا جاسن تيرا كانغ ميري بورتو بوب فيري وتسبب الخصام والنفور أقا كتي ينجي بوري دي كرا غمارا چيني بوري مو زور كيرسي وتنشر العداوة والبغضاء تشيني أقا إبرتري دي كير كوننا مي سي بوري دي كرا غمارا وتقطع أواشر المحبة بين الناس yakufo sintarai dabu yanwo a ga fati bore da kira mara. wa zalika li anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyana haqiqataha li ajali an tujutana ba zama irko diya sallallahu alaihi wasallam nona chine hakika bangan dirse ifo maga irmu dugo moru chine wa hiya dalilun ala khissati al muhtab wa dana'ati nafsihi wani dalilo kanga chabe bora kango bora chine a wani e, eh, baze so mana bonno kango ganda gomo bonno kan fundogo nakkasante wa qillati war'ihi aga cabe bora bonkuri yangoga kayna wa salalat wa salatati lisani adenamo irkoyna sallati bor fongo wa qad naha allahu taala ani alghiba wa haddara minha ablaga tahdhir hakike irkoynirgan jigo foni cinayga a hamburandi hamburandi an kanto canfe irmo moru cinay irkoynir se wala yagatab badukum bada arancin dai miskin dai cinay واني الفغيني من احسن القياس التمثيلي وابلغي واني غو قياس يراد مثال وناكي يتيرسي كانتو تشانفا بلاغرا زميني ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه كل الكو كاتيرسي قياس يرم غويدر لكالي يرم سكر هموا يرم سكر كيني كلاني يلا ارى رافوغا بانو ima katinga se inga nyaka fo sina hamo kan abu ima hamo pati pati pati gi hina nigi ngango fakari tum aran kon aran si bara aran gane a ah, jam bai ya ikan ai gunwa mantanya fo sina hamo wala to baka adam zufo yan ya ai fitra sara ne da Cote chafari yango na kan dibu ni ga pati ma faifa famios bora ima hamo wa fijen sino oho to ni di wala wani adam izu kan a fun fitira bon hay ne ka singate to wani zamsi aran singate qiyaso ga tiyari ga ne zam ga mo amun wayan daino Allahu akbar Sheikh Wahid Abdulsalam Bali a gwanda khutubu fokan ate ina wallafi ga tira fakihatu almajalis mayo kanga dan cinai senoya fakihatu almajalis majlisai fadai iwane turi zakana bon shozo ngono gati cinai cinai yo kanu ndai kulkan ni mele laga kanu walma tiadi ka dai furu bor fora ate ya cine ani ya cine ya cin na te, ya cin na akam akan walma tiadi <laughs> war da hanganiya fakiha bone harino ni be aljanna ragonda fawakihi ya wala to ne fawakihul majalis no ani nan kunno man halla sigo ani hatta dare man halla sigo za bore gi cine majlise kal dare mo bore gi cine to kanda boraka nganda wondo igi inga kaga furbor fora e ni man di filani yakin nati yakin nati wani mata ya ne dai wala allahu akbar Wani salfaga tira din muhimma jiddan a wanda idiyan da wazu hariyan da hamburan da ya hari a fodai annal ghiba tamziqul ard a fodai cinayo a ga bora burkin tarana ga kortu ai kan si boraga wala ba go boraga ci ga dar, za, ze, ga ka zero matkan dai dine ham ima pati pati borma nwa ni bai ka dini pati pati me gana ga nwa asu nwa gaba ya to cin no boraga mo dai nun ka beri beri ga pati pati ay kuno ni mancin di aga koy ne إن كنت أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان لأنه ashaddu karaha irkoy ni ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi amanni lahma alhayawan arrafu agaba minga nya fusina hamu wa ni ya ne ni ya ka fusina hamu manti fegi hamfa wala injini hamu zama yarin sibara in zanta ja'alu al-akh maytan likawni la yudafi an nafsi ine moni nya fusina amte bukoro buko asinga fasinga bonse yaade no barkigo ciine a siga bay mo haligo nga ciine mo songo fa fa singo bonse wal man taadi no wasu zalika bil karaha mubalaga fi tanfir an kayir ko ne irga konna irsi ba ateyan woni no ga cabe ito canfe a yankar yanwoga bore ima mora imu zurase alfaka kan sigini ibn kathir kago ga aya wani fassara ane alghibatu muharramatun bil ijma' cinai wo kan ga haram alfage kulu afaka bon kan dai wo kan yayi halalandi imam al-qurtubi ne al-ijma' ala annaha min al kabair alfage kulu afako kan cinai wo ago zunubu bereira wa annahu yajibu at-taubatu minha ila Allah ta'ala ya dinno aga wajibi no bor mo asigo tubi gufunu cinai ga allah akbar ni diyani ga sandira imam al-qurtubi amanzagu ko alfage din sanno ga kan ne cinai wo ira na go wai zunubu ira na go idol fagen kan niki wadin se sanni wadin a aga yalaf matkan imamu nawawi da ibn hajar al asqalani da ibn hajar al da imamu safarini da alfaga bobayan ikunne kaba'ir no ago zunubai da alfaga kulwa fa bon dimbo hay kulmono singa kosu jingar sa kosu dinga darza me hausa kosu dinga darza sargai sa kosu dinga garza dutun goy hannaira inna دماءكم wa وأعراضكم wa حرام alaykum haramun koyɗi yani aran kure aran de cer aran mi cer wiyan aga haram ara almane aran kom cerga aga haram aran burcintarai gi cer cine gi cer lebandi aga haram aran de cer aga mara ɗaɗin ga ifono ga ga ga ga tusunga ti bora kandi mi الشيخ عبد الرحمن السعدي lokaco ka kaga to aya wo wala yaghtab ba'dukum ba'da ani wa fi hadhihi al-aya dalilun ala at-tahdhir ash-shadid min al-ghiba wa annaha min al-kaba'ir akli lahm al-mayyit wa dhalika min al-kaba'ir ani aya wora gonda dalili kanga chabe inir di sariyam bambata isan dani terse gawa da cinai -Kwai mo aya ga sai kan cine ago zunubi berera zama irkoyna himka sinandino da buko ham wayan irga bay musiko kul sino buko ham wayan ga haram walma tiade ba alman gifa mbon wayan ga haram muson ka fa adam iz gifa agwai kanga hadisi woni gaban da Anas bin Malik hadisa kana irko diyani lamma urija bi marartu bi qaumin lahum asfaru min nuhas يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا Jibril. qala haulai alladhina yakuluna luhuma nnas luhuma albashar wayaqauna fi aradihim iko jani lokoco kiisi jindinga isra wal mirajo ga nga kaga bisa bore yanga kan gonda kamba cem sobambata yan gotun guruwani kigo sobo ingay mondo mai yabunda ga kortu dingay gandai nga ne jibrilu se jibrilu ma yanno irko tamayo kan igo ngay bongursuga yacino ane boray ogati boray kenga boray cinegi hamay ŋwa ika kan boray burcintareyra to boray wo ngeynowa ngeynowa boray o gursika kan rayigone aza songo koy kendo hani الفقاني الشيخ عبد الله الفوزان والغيبة تختلف مراتبها بتفاوت الشخص المغتاب وما حصل له من الإيذاء أني تشيني وأغفاي دينغ مرتبة إتابي جراد جراد نو سادي باندا بوراكان نيغو تشيني da kwai dokan cin kan cini cina gingate bora kan nigo cine sengo no ta sunu ban beri wa ma yatarattabu alaiha min al mafasid da hasar wai kan yanga kaga karum karum charbon wati kan se ne bora cine fa ghibatul ami min sa'irin nas laysat ka ghibatil alim nima amma kan mancau jahili kan buku sabai nima cinai wadi asaban da bere koni nima cinai zambor buna dinni cinai asai kuddoranti bora dai gana ga kai amma bere koni o dinna cinai meri noni go tega koy aga da shari'a bera kan gwasi ga noni go ga nakasandi da darza bun bo borai do ba a darza mu kan borai do wadin sai cinai dai agonda sababai kan yanga kata sababu yanno gona kan gata borai mi car cinai agode ira ba'ful war'i bonkurin yanda yal'af لأن الإنسان إذا قل ورعه لم يبال بما يتكلم به ولم يقم وصنا لأحكام الشرع wala siyama ma yata'allaqu bil awamiri wan nawahi zama da mai zuwa kulka a wani bonkur yango kaina abasin dai kan aga sala abasi aske gine si sanne kin goci hal shari'a ci taira matano asinga bon tafardodi yadi no wani wana da misano kan gadde ginda ya mar yanka shari'a ne ya mar wala na ganji agwa yi kan gaboro ta imcerci na in kanta alhasadu ala sirtarai zani gaboro ala sirai no ga cinai in zanta mujalasatu rufaqa'i wal asdiqa wat kam borga hanga sinai da ni hanga sinai din wane chore igogi chinai ni mogi gana wani mahangan ikula follon kano ita canta iradatul insana raf'u nafsi bi wadi ghairi adam izi daga ba aminga bon sambu bene ngam borfoye tiganda kula ga chinai ga mawo sara minga bon hansi igonta al-la'ib wal hazal wal mufakaha forai borai ga foru nga care wala iga e, eh, bada ingay masalma hara iga forayte todi moga tan fu iga care cinay alfagane walil ghibati atharun sayyi'a eh, e, cinayan agonda inconvenient mere agonda kokor mere hari lalen kakkate فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب بوقوعه في عرض أخيه دي تونتون dorondo kaga te dai nin kan gogi cina te bora kan ni gogi cina idi niga kan aburkin tarara afono a fahiya taftahu abwaban kathira min ashar aga ta nima meri porte beri bobayan feri wa tusabbibu al'adawata wal baghdha wal khisam aga sabu kan ga ta bora mu konna cere imu ibar ibartarai ima car rigima وهي مرض اجتماعي يقطع عواشر الم... عواشر المحب محبة بين الناس problem no social problem no kango al'ummara kanga ba ka sinai a wani kwarfai a gi patika bode di kira gamara wa hiya dalilun ala khissati al-muhtab wa dana'ati nafsi wa sukuti himmatihi dalilun mono kanga chabora kango bore chinai a wani darza go ganda a fundo go ganda a himma mo go ganda kan. hadisa wa alfagai na dalili karda kan ne yi gati ni min ya kufo sina filla fillengo kandiga ni ya kufo sina da ikan siba ci na yi wo cimandi kono aga haram ni na yi amma cafari aga halal ni ma nima gosi da alfarma wani gati wa kai imamu a aga dida alfaga foyam da bida ce bida kan kangenga bida bangandi wala to merira bida ara aga halal ni cinai ngamo ine la ghibata li ahli albid'i bidan ce sin chinai sini gogi chinai wa farraqa akharuna bayna alkafir alharbi fatajuzu ghibatuhu alfaga famu na fayin kataine mat kafare kulu chafari kan wonguno gonga dal silama gamara sandade dai emmanuel emmanuel macron yan kan wonguno go inde gamara da e chafare o jo baydan yan andunya chafari bere o dan ne tan yawo yandi wani mata ne bore wo aga halan ni mici ne zamu wonguno go inde gamara wa baina zimmi fa huwa kal muslim aga fox re di chafarika alkawli no go inde gamara inde miskar tangam ngumo achito gim sandal silama iga al forma batu li anna shar'a harrama 'irduhu wa maluhu wa damu zama zimmi yo din kal kawli go chafaroka alkawli go ngandar silama gamara sharia harraman din fura burkin tarara wani malmanota wani mawi wani gati imamul ghazali sanno da imamul zarkashi e sanno kai Ibin hajar alhaitami a gaban dinoya ine mo annabi ne zikuruka akhaka ifilla ni yak fusina ni min yak fusina filla am te banan diyan da fongan diyan borse da sababo kanga bortu tai ni mu duga nan zabi katin ni yak fusina ni ma filla dai kasiba imanni borfo ni ñaak fo sinani addina ñaak fo sintara ari ngani mte alakal wa amma alfasiqu almujahiru bidhamb أو إيذاء المسلمين بقلمه أو لسانه أو فكره أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته فيجوز ذكره بما فيه أما فاسكي بركم بجان كونو أديك بجان كالكرا برا كل بيغا adiga taramol hankala ga kanga agfun ga kanga har munin ga bonga bora kul bayaga ga bangan dida sa tugu zina teri kan zina tare kware ina gati wala ga idoran din dinga de eh, kalamo aga aga aga tira hantum walde nano aga idoran din da walinga fikra ino aga idoran din da wala bid'an ce daino kan ginga bid'a bangan shi'i zano aga shi'i bangan din khawarij na ga khawarij tara bangandi tijani yezu na ga tijani yezu tara bangandi qadiri yezu na ga bangandi bida kulkan no agoti to fa yajuzu zikruhu bima fi buru aga halal ni ma fillan da ikan go ara wala yu'addu ghibatan wadi isaf isala sabu kinai إذا أخلص هذا المتكلم فيه لله تعالى قاصدا التحذير منه أو إزالة ما هو عليه من المنكر da dai irkoite nin kan gosalan bidanca din cinara wal fasiko din cinara kan ga nga fasikotara bangandi din goga ikhlaso dan ni wani sannaira irko hinna sai no ni goga salam ni ni yaga tinin bore hamburan daga funaga tinin fura burkin tarara ga sobe ga nan kasandi wal mero kan bon ago am sko bore trompe wadin sai no ni goga ci filana ran mabai a fikra gonda problem filana ran mabai a manhajo gonda problem filana ran mabai a sannai dinga bagu na yanfa wasu su hangana sai wani wadda dai kuna hannai bondo ni goga ce? to wani isina sai cinai, manti talino dalilo ga tirko da sanno ka ani idhanu lahu bi su akhul ashira bandi fo kanka annabi do kan ka bor lalano bor dumbono ni bai bor ja santa fangonu, ka dair kon bor wadai dimmante agne ni sanku fada dini a ginnin haifote wal di akwai ga turka ta alam gini hawanci to kul ka irkoi diya ma ine filana no ka ado irkoi diya ne wano fonda maka amma tir da borocin hanga sinayya filana murado a gonda gabi a misaga sandi ana leban dina wala to lokacin k'a furu aisha radiyallahu anha ani kulur koy diya na sanni banan da sai it koy dia ana ah, mudara wadi sengene mudara mudara na mudahana imantafu mudahana o ino, sanda borani konna ni sinda muradu amma dindiya niga hara sai ni caba sai kan niga bara wadi minafikitareno mudahana niga nasi asibori waddu law tudhinu fayudhinun wakanca fare ba annabi mutenge sima ba singe fonda gana mjaminge sikin gon ibande wadniga gaba amma ina annabi misati to amma da bora bor ni mu dugu wada zaro ni ske ba sai visa visa mun ce ba sa ngin jorandi alsilami banim ce lakal ko ni ce cer mai komo irfam to you say kafuru annabi doganan da sai eh an sanni banan da sai kan adira aisha ne annabi matano boro kan ato kan ni genci amma ka toni do nina sanni bananda sini man daga, gani man diga lebanti ani aisha bai bora kan jasa borai kul ti barkan borai go buzur ni sai ni ni wani zaro zurai ni problem zurai sai bo ba ago kar dai yin gana dai ni na musu por zama bai dinin daru problem ni ni fur problem igono no borai wo dumai go adamai zaira fami kulura isi jangi dumai wani man tiadi won mo jitama kula isi jangi dumai aran fami ora di ni ni bor fogo no gunni kondaga ga, ni mon kondaga ga to ko kede ni da musulu dara mu cerre gele yadi zaman kana tunan ni lisi ir ko no gingin ka aga tare ga, aga ga aga mawo sara aga ze aga konda aga yanda aga ndorandi de motku kanno ba ni go ne ni basinda aga ndorandi de motku kanno de pre o de loya to wa dumai ni ga mudara ga siyasa siyasa dai no igine wani, si mudara siyasa ni ma charam ga mistifie da am fam da char dai kam da am du fonda kaga ga toni ga gin doranti na'am yadin no al bukhari ana dalili karda hadisi wani ga wani tirara wice bakan hasarautere a ga halal bormi cinai boray goga go ga meeray te boray i ga igoga talifon ga i aga halal imi cinay wazalika li anna nusha alwajib la yuaddu min alghiba bal kuna hannay kaŋ ga waajibi wo isala saabu cinayra ine imam ahmad se alborneya kaŋ aga foy ga me haw fila, aga aga foy ga fila nafila te aga itikaf wani no niga babu wani sakullanda wal mu kaga sa kulla ga salam bid'an ke ki na rama raddi bid'an ga amma sandan di ga ka bora sai tare kware imam ahmad ne da bora tun gu koy gi jingarin ga bon sai no da tun ga nafila jin e me hawana ten ga bon sai ngi nan ngan dir ko gamara da ko gi te yadi wa idza takallama fi ahli al bid'i fa ma huwa lil muslimin hadha afdal amma da go salam bidan ceci na ragi bidai bangandi borai gi alhali ka borai se charrai borai mi bay misko borai trompe to boro al tare se na gogate zibo ni misa san buga al islam tare da wani mo bisa ai kanga al islam ina fa al bisa na fa kanga kai ni naga ne dai wala wallahu a'lam nango tira sharha kwa kayan na ibanatul ahkam te sharhu bulughil maram alfaga بوبن ومرغوغاتي الشيخ عبد أبي عبد الله عبد السلام علوش حسن سليمان النوري غند علوي عباس almaliki ikate alfaga isanno ka iga salan cinai cinara alhalai kan yan cinai ga halal matka bisir sai riyadora imamun nawawi aka ta irse bola wala ani filla nodin al-azkar ra ba kan ga bumbo sambuno imamu al-ghazali ga irfam wala imam al-ghazali ana sambu to ago ira alhali idunu alfage kabu ne fam alhali iddu ngano alfage filla irfam ago alhala idirra nga ti da dai ti atadhallum boranin tonyino ana ni se ana lebu hariteni ga ana hawi hariteni se ni mu koy kom seriya ni mu koy bichi ka wallahi filana goni yakin na ti taliyan dai lebu hariyan ni mi ci aga ni mu koy ga kalima hukuma do wani wo asinda tali bal agwajibin ala hali fora nimne filan no nay nye filano no tay sakine filano ne ala gotam niɗi lebandi en no ase amma manti haram no amno manti aɗi astemi in kanta al isti'anatu ala taghyir al munkar bi zikrihi niga ba inga kisinay kanganan e eh, ima meri ganci kurarano gonda bandi yankai yang gadoro gahan gwamnati mu gogi ce ni mu kogi ci to sai wallahi ka ga dizan ka filana filana da filana zai ngai no ka ir kurara ga dorogo ha mu ka gidi wal borfo bor wi kono ana borfo wi ago zuru ni ga bainan ka go mu kogi ci to sai mu kogaci wani man timi na fitara ino bal ag wajibi no meri no ni ga ba imi yankar wala terrorista ino igogi ce ni ga bainan ke go kogi ci hukuma sai mu ka gumi bon wani wajibi no irfam asalis alhalin zanta kaga halal bore mi carci nai inga ti alistifta fatawa hayan alfaga ni ba ni ma ha ni ne ifo ga ti alborci ti kanga te wando sai ya ci ne walbinne alfaga aiwo ai wanda no ya ci nan da ya ci na ga tai ni ma lebai ki ni wo hamo no hayan wo ma ga amma alfaga ne wadi nimte tawri ni ma halai muske wakan ni wanda no walbor filana gano ni go ni ngi ngene ifo gati woy borki ti kanga te ko nyo se yake ne ifo gati al borki ti kanga te wando se yake arabi ita kan ta at tahdhir lil muslimina min al iftira bor mal silama am borandi misko fo fo gayde bora sandare ka jarh ar wal shuhud min wa ma yatasaddar lit tadris wal iftah ma ad min ahliya sandi mal silama am borandi boray kan yang ga hadisi fillado hare hadis fillako fi filana kaza filana kaza ni ga le bandi mi wala filana tari komono fa bon filana kan gwadi sana iga bai da tari bonno kan shi'i zano bonno kan iga tuhuma bal igmil kan zindikano kaza da kaza ima lebai ci wane mu aga wajibi no zonda man to wadi matka ibn sirini ne don boku kan tun no gici addina rai kaga ba to wadin no gati wangu jina kirko in annabi al umma arzakan dinda boku ska ci addina rai kaga ba dabora wazgono iga da halal aqida ɗo haray iga da halal a wone sunna ɗo haray bida yanno gono kam wago tujede usul foya igi katare boray se wani o aga tila suno zabdamanti yadin borengo fofogayda alhamis alhalig wanta kaga alal boremi cercinengeti zikir man jahara bilfisk au bilbida kalmakkasina wa zawi lwilayati albatila sande boray kay yan infrastructure bangandi walbinde ig bid'a bangandi igi baydinga yi sanda dai tax ta di damni bay alfagay do tax ta yanwo ago tonyeira ago zunu berera matka imamu az-zahabi akatanga kaba'iro wala boray kenga tax ta boray ga mana e tonyemo kaga boray donandi sanda matkan terrorist go gate sajera yayi muka yi ne manga jangalo manga zakka manga tari zakka da ka borai bon ay ko man da ki bon il aran fege bon aran mun waci ne to borai wu dume tonyanten no hadisen ka kan ne borai wu jenje amma dir ko ti zamano lo e eh, ko itarai tangi ngai kan dole mu labo mi sai si zuru kalanda wani zama ai din rani gwamnati ba gwamnati go tere bana bo empo tax a de duwana ma hayo ki go daka boray bon noray ki ne din koy timbre noru nim bana din koy bana ni jelek timbre no ne gomnati a wane a yi e fonda ka a gudu arzakan no wadi yau da fonda an rani wogi dan gwamnato goga ta zama ga tilas mbono a ta da manta din a funa su koy da gina wadi wogi asin da tali matan yabon bara goga te wadin doran dino asi halal to wani yan borai kuligi ka bore sai kira wa zawil wilayati al batila da bore ken gonda Mairai tari wani ni di da khawari ge o kangani addina bonninge goga tanga mimi ka bore sai kira kan ta addina jihad no jihado ki gote ta addina wana no addina si alislam tare si jihado do mobai tari jihado no chafarai sai mboni go khadimai chafarai bandani ni go ngandi chafarai no te me fo contra al islamai to ndigi ka bore sai kira Tari taari da tari daula e eh, alhaali danta kan iginga bora cine ga lebandi kan aga bisa ngati attarifu bishakhs biaibin yakunu fi kalamash wal awar wal araj wala yuradu bidhalika naqsuhu wala ghibatuh sandi harino kan imbora bay imudugo bora bai. dimman san lebodin cikan go aga kuli sabai sanda dai borno ka asidi chini rago bori dundumi no gwaga ni eh, bora ni kan gondo dundumi wala wala bora mo ino ni nimine mo foko koyo di wala imduga bay mantini ni bani man kasande sefa wal borno kan fana kano nimine fana kadi wala to wadi din sigo bonu da na kasiyan din siga bonun da cinayan yan asinda tali tirko sindida hadisa Marianta, hadisi wakin da ta babu nora nga mogu salangir se goy ira ibo na kabir se agi mila abisir se before dora wadi sir se bayan ko kanda ba wa anhu qala iyaga fillaga funu abu hurayra ga koyin wala almayno na hadisa de filla abu hurayra قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول يعني لا تحاسدوا وسكر على سري ولا تناجشوا وسكر فوران دي دي نيرا ولا تباغضوا وسكون نكري ولا تدابروا وسبن بركرسي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض الرافو مسيدين كلا بديمو بون وكونوا عباد الله إخوانا وتيركو بنيان كانت تشرنياك فسنيان almuslimu akhul muslim alsilama anyakfosina agata cala alsilama la yadhlimuhu asa toñe wala yakhdhuluhu asi kambaka aga wala yahkiruhu asa dokkorey attaqwa hahuna irko hamburko may neno ago ويشير ila صدره ثلاث marat إلكو يدياغو كوران كوين غندا غا neno هينزا نينو إلكو أمبور كوميغو نينو إلكو bi hasbi mri'in min ash-shar aw sa'ada mai zai zari kan ginga halci irko do an yahkira akahu muslim amin ganya fusnal silama dokkore kullu muslimi ala muslimi haram al-silamu fu kul acal al-silama bo aga haram damuhu a amamun gawi wa maluhu almanu amata fonda kan manti halal wanira wa irdu da wani burkin tara akhrajahu muslim muradu bai rokan alfaga kata da jasantai wa kul isi no kan aga wajibi irma kokari irma morai isi bori iga kati ibartarai alsilamai da kira gamara alsilamu tarai mu addini no kanka amma borai wafa kan da ya fo baba follon izayan adinga irma kokari irma goyi da hadisi wani ta'alimai kan anil kyawanci irma koyi hadisa wakin da ganta hadisan barfor zan gugu da ido an kutbata بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البرنو قطبة ودي البرنو من توي برماينو إرو إرلا برا ما يكون كان بند تا والد تو كل وي برماينو <laughs> لا أو البرم بودا يجي دعاه سي تو يرفع ملا أو ولكن سندي من بنت دون وي برنو ديجني نقطبة بنت مالك bin ni ne ibn malik an qutbata bin malik bi dhammi alqaf qu wa iskani ta ta'uno iga korbai ni di wala qutbata bin malik athalabi min bani thalaba bin thabayan aha قال البخاري وأبو حاتم له صحبة بنو كان أغنى صحابة ري a gonda tare sahaba no ga filla hadisa kir koy diya ageni ageni nge jingar ga margandir koy diya e ir koy dani nge jingarandi jimmaga da qaf wal al majid el famala ine hadisi in kadai no gase kutubu sita kulara. hadisi gina e eh, wane kirga baga chaw da hadisa wani o kani inga jingar irko da bande irko cewa qaf wal al majid na'am sahaba no kai hadisa siba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutba ne irko ya ta a agane allahumma jannibni munkarat al akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i akhrajahu at-tirmidhi wa sahahu al-hakim wal lafdhu lahu صحيح الترمذي شيخ الألباني an haditha yasanti hadisa woni irkoye ɗiyagogon warayno ya irkoye jannibi ni irkoye mai morandi munkaratil akhlaq, da jasantay munkar ine kai kan konna ga te hay kulkal lakkal hannaga konna shari'a ga konna ani sogene munkar ɗine hase maruf ngete ta ikan lakkal ga bai aga addina na bai aga yarranda mita al-ma'ruf a wacce wakati munkar misayin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar to haikukan ku kangati da jasantai da lalai kan shari'a ga konnai lakal ga konnai irkoy ni mai moran diga wadai wal a'mali da gwai, gwai kulkan ilalano kan shari'a ga konna irkoy ni mai moran dinda wal ahwa'i yanno da fundai bayi irko ni mai morandi wada funde baye wal adwa'i ni mai wada dori lalai dore kul marganta ni mai wada wani wani dori lalai ga hadisi wani addu'a no kan go bori kan tabbat go funu irko aga sallallahu alaihi wasallam idi addo kaina no amma ana ha kul morgo wadin seno alfaga ga bore yama wati kul ir addu'a ira ilmu ko kergir bon tafarga kai annabi addu'a ga abisa annabi adduwa iga kaina ammi gonda mana bobo iga hasan buhari bobo gonda albarka de bisa alfaga fo ka kanga zibara wala bo mbo kan ni gate bon si zama afo dai annabi wani isinda hatta ya akida do hare niskan hatta ra amma din ko san bu borfo wani wani bumbo makani bondo hare angate ni ko gudu akida mboro problem son ko fa bin do kan di to ya no goy mere ni ga der ko gamin wada ni di addu'a dir ko tani sa gin botu wada agin moran di wada da mere da goy mere da funde baye funde baye ikul marganta manta kali mere no ay ku kan funde baye no kan ga tai kan kanu fundi se kan mantin da mugun koyi wa kan shari'a ga ba to wadin sai ni gine funde baye dori no non bore yanga funde bayde ni go gana o kanni mani taba, man ittaba man ittakhadha ilahahu hawahu nidi adallahu allah ala ilmi wal adwa da dore mo dore lala ko ge ga go da dore ja santai nangu faga ne munkaratul adwa e wal binde sayyi al asqa dori lala dori mere ine nge ti dori kul kango ko zaman kul aga ko aga ka aga ko aga ka asiban wane wo ikon min wada da dori kan ga kagin banandi kan ga banda ni ne arzaka ku kan goni ga amban wani ga ni ga amban kula mata ni ga to wani ni ga deri ko ga min wada sanda dai cancer doriyan sanda dai gire tare bi yan idi wani dori ga santa no kan ai ku kan goni sa gan wani ga irko mir batu imam hafiz ana hadis wani filir no amduga bakcero cebirse kan iga ba alsilama amir kon warai da addo wane il ko min moran di gwada da jasante amin moran di gwada go jasante amin moran di gwada funde ba jasante amin moran di gwada dori lalai wani ki cebe man di ko wat kul akko kera moru da jasante am moru goy merai. am ko kerge moru go wada funde bai am ko keri ngam sko kan funde bai rada ay kan kanu funde sera matkan da tabbata hadisi ra kayir koy diya sallallahu alaihi wasallam gir koy ngwari amingo no da hannai agane wahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant agane ir koy mai kanda go koy da subanantay ga borkuno subor kanda koy da subanantay ga kan nin ir koy mai morandi go wada da jasantay borkuno subor morandi go wada da jasantay kadai nin adinga wani yan ngano lokaconin no nino gayi, kaddir ko subhanahu wa ta'ala anir jabe on kon chenir mutuno hadisa waran kanta bon kanga mogo salangir se kakaw de chande chanda e kan na nafa rawadi bonna bonnaga salin se inshallah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh